والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمتع بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت وإذا بنى idan ya yi gini in mutum ya yi gini wato bai haɓu an ce dama mutum ya yi haɓo zai je wance ya dawo ko in ya dawo sai gina daga inda ya tsaya in raka'a ɗaya ne kawai zai tsaura daga ya cika raka'a na biyu ya zauna ya ta giya misali to idan ya yi gini ba zai lissafa ba da raka'a wanda ya wanda bai kammala ba ba zai cika ba sai da raka'an da ya kammala shi zai gina in bai samu raka'a ɗaya ba da haɓan ya zo mai ya fita zai wurgar da wannan raka'a ɗin na <clears throat> wa atamma makana kuma zai cika sallah a wurinsa a inda yake kawai a can wurin ba sai ya dawo masallaci ba kawai in ya gama wankewa a inda ya gama wankewa kawai ya cika sallar shi a wajen na'am in wanna ga imami idan ya yi zaton karewar limaminsa wa an idan yana zaton limaminsa misali ya kare kafin ya dawo liman ya kare ba sai ya dawo nan ba sai ya cika a can kawai wa amkana ne kuma ya zama to zai wato limamu ya gama kuma shi zai iya cikawa a can din wa illa fal aqrabu ilayhi to in baya zaton haka to kawai zai iya sallah a wurin da yake ya kusa gare shi wa illa batalat in ko yayi haka din ba tare da wannan sharadi ba sallah ya baci wa raja in zanna baqa'a zai dawo masallaci in yana zaton wanzuwar liman cewa liman bai tashi ba liman na nan aw shakka ko yana shakka yana ganin anya baya nan kuwa walau bi tashaqqudin ko da tahiya zai samu yana ganin in ya dawo zai samu tahiya kawai ya dawo wa fil jumu'ati mutlaqa kuma in sallar juma'a ne mutlaka kawai in sallar juma'a ne dole ya dawo ko da yana zaton samun sallah a wanzuwar liman ko baya zaton haka bi awwal aljami'a zai dawo zuwa ga farkon masallacin juma'a din wa illa batalata in ba in bai dawo masallacin juma'a ba sallah ya baci an gane da yanzu ya gama ya gama wanke wanke haban sai cika sallah a cikin wajen bai dawo masallaci ba ba sallah wa in lam yutimma raka'atan fi juma'a idan bai cika raka'a ɗaya ba a cikin sallar juma'a ibtada'a zuhuran wato ma'ana bai samu cikakken raka'a ɗaya ba a to in yazo kawai zai fara sallah a zahar ne kawai nan bi ihrami da harrama wa sallama ya yi sallama sai ya sallama kuma ya juya tafi abin shi in ra'afa ba a da salami imami zai juya ya tafi yansa in ya yi haɓo ne bayan sallaman limaminsa Na qabla banda in ya yi haɓo kafin sallaman limaminsa na tunan nan ne na'am na'am eh zai zuna ya kai ya ga wani idar zai kashi ya rama abin da ya kuce eh. نعم مجيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المقامة الثامنة مقامة نتقوى المؤرية مقامة مؤرية مؤرية نعم أخبر الحارث بن حمام قال رأيت من أعاجب الزمان زمان na gani daga cikin mamace-mamacen zamani an taƙaddama qasman ila qadi ma'aratin numan masu husuma guda biyu sai suka gabato zuwa ga alƙalin wurin da ake kira ma'aratun noma sunan gari ne a ahaduhu ma qadi zahaba min hul asiyabani ah, asiyabani ɗaya daga cikinsu wato daɗi guda biyu sun tafi gare shi abubuwan daɗi guda biyu an gane sun tafi gare shi ne ainihin wato abinci da kuma jima'i baya jin daɗin abinci ko baya jin daɗin jima'i bi ma'ana yanzu ya tsufa tsufa mai tsanani wanda abinci ya tafi gare shi da bombe da jima'i a gane wannan Na. wal akhar ka annahu shi kuma ɗayan kamar reshe ne na hannu hannu wani ice ne can mun yi bayani shi a cikin alburda ku yawwa فقال الشيخ أيد الله القاضي sai shi malam ya ce Allah ya karfafa alƙali kama ayyada mu. mutaqadi kamar yadda ya karfafa ainihin mai neman biyan bashi da shi innahu kadi innahu kanat li mamlukatun ya rashiqul qad ya rashiqul shi yana da wata baiwa mai madaidaicin tsayuwa mai madaidaicin tsayuwa ita baiwa wasilatul kudu kudi saburin alal kaddi ita kuma tana da haƙuri akan wahala ita tana jure ma wahala ita wannan baiwa din da hubbu ahyanan tana gaggawa wani lokaci ita wannan baiwa Kanna nahaj kamar in garman doki wa a tuwarin. wani lokaci kuma tana yin bacci na fi silmahad wato a cikin majanyi tana yin bacci a cikin majanyi Wata gidi fi tamuzu masu bardi wata jiru masal tana jin shafan sanyi fi tamuz tana jin shafan sanyi a lokacin zafi tamuz wani wata ne wanda yake zafi yake da shi a cikin cin watanni na romawa za su asali wa ina ne ita ma'abociya da baibayi ne akalin nan da baibayi da kuma ina da ragama ma'abociya da baibayi ne da kuma ragama wa haddin wa sinan da kuma kaifi da kuma wato tsinin mashi ga kaifi ga tsini ko haƙora tana da kaifi ko tana da haƙora wa kastin bi banani da kuma tafi da yatsu ga tafi ga wannan ainihin wannan abinan me wannan an eh wannan yanka yankan na na ainihin hannu wa famin bila asnani ga kuma tana da baki ba haƙora wawulo kenan tal dago bilisani tana tsara da harshe da dinab harshe wanda yake mai motsi tana tsara da harshe mai motsi wa tarfulu fi zayin fasufab kuma tana takama cikin wani geza mai faɗi hmm. wa tujila fi sawadin wa bayad kuma ana yaye ta cikin baki da fari ana yaye ta wannan baiwa cikin baki da fari na wa tusqa walakin min ghairi iyad na'am ana shayar da ita sai dai ba ba tafki ba ana shayar da ita amma ba ta tafki ba na hmm, zai na'am al-muqamatil samina al muqama na takwas shine muqama al-ma'arriya Haris أخبار hammam. بن حمام حارس ya ba da labari. لاباري قال يشي رأيت من أج... من أعاجيب cikin mamace mamacen zamani an taqaddama qasman ila fadi ma'arra. sai masu husuma guda biyu suka gabata zuwa ga alƙalin dole da ake rama aratin lu'uman a qad zahaba a adiya a bani adiya bani sai daga cikin su ɗi guda biyu ya tafi a gare shi wal akharu ka annahu qabibul bani dayan kuma kai ka ce reshe ne na hannu fa qala shaykh sai malam ya yace ayyadallahu al qadi ko kuma shi tsoho yace tsoho hmm. ko Allah ya karfafa alƙali kama ayyada bihi almutaqabi kamar yadda ya karfa mai neman biyan bashi mai neman haƙƙi da shi nahu kana li mamlukatun rashiqa rashiqatul lalle ya kasance yana da wata baiwa mai madaidaicin tsayuwa na'am fasilatul hajji mai san tsunkun da kuci saburan alal kaddi mai hakuri akan wahala da kubu ahyanan kana tana sauri sauri wani lokaci kamar ingarman doki watar kudu afuwarin tana yin bacci wani wani lokaci fil mahadi a majani. wata jido fi tamuza matsal bardi tana jin shafan nan na sanyi a lokacin zafi za ta akalin wa inani ma'abociya da baibayi da kuma ragama wa hajjin wa sinani ga kaifi ga kuma hakora wa kafin bi banan ga tafi da kuma yatsu wa famin bilal asnani da shi kuma ba tare da haƙora ba ridahu bi lisanin na tana tana tsara da harshe wanda yake mai motsi wa tarfulu fi zaidin fadfad tana takama cikin jeza mai fadi wa tujla fi sawadin wa bayan. ana yayinta ana yayinta a cikin baki da fari wa tusqa walakin min ghairi hiyab ana shayar da ta zare ba ta tafki ake shayar da ita ba wannan rashin rini gaji yana magana da alkali ke ta shigar da wannan mangaru da yi kamata alkali ya sa a ɗan bai da bitu tuna ya fito da magana kawai fili na'am arba'un بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الأربعون حديث الأربعون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنت الأولى لأن عمر الله يقرأ مصر يسالتي أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكه من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا يرقو دكافأة فقال سيتي في الدنيا كأنك غريب ka kasance a cikin duniya kamar kai bako ne wa abiru sabil da kuma mai ketare hanya wanda kawai zai wuce ne misali وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول eh kaga shi bako ya yake idan bako ya zo ya da zango a waje ba daɗewa zai yi ba dole ya tashi ya koma inda ya fito to mutum ya kasance a cikin duniya kamar haka kawai ya zo ne ya ɗan yada zango ya ɗan huta ya tashi kuma ya koma inda ya fito an gano wannan ko idan mutum ya san cewa wurin da yake zaune ba nashi bane shi bako ne a waje to zaka ga ba zai samu nutsuwa a wannan wajen ba galiba za su wasu mutane inda su baki ne a waje za gama wato ɗakin da suke zaune ba komai a ciki ba kaya ko ba gaba suna zaune a ɗakin da babu kaya a ciki in ka je wani garin ma za ka tausaya wa mutum za ka ji kana ganin shi a cikin garin in ya zo garin shi zai yi kwalliya sosai amma wannan garin da yake zaune ka kai min ziyara yana zaune a wani ɗaki ne ɗakin nan ɗaki ne guda ɗaya babu kaya babu jara ba komai kuma yadda saboda shi ba ne in ya gyara wannan wani tashi zai iya bar wajen to kenan gaba ana nuna mana kenan cewa mutum ya kasance a cikin duniya wato kaman irin yadda wannan bakon ya kasance wato kare ya zama ya shiryawa zama a wannan waje shiryawa zama a waje ne ya tsaya ya gina gida lafiyayye ya gyara gidan ya kawata shi ya yi kaza ya yi kaza misali a gidan yadda kasan yana so ya zauna ne dindindin a waje an gani kenan za mu ce kenan idan mutum ya zo duniya kada ya gyara gidan da zai zauna abin da ake nufi kenan to me ake nufi an ce ya kasance kaman bako kada wato kenan in shi ne kada ya ji daɗi a duniya kenan na bawan gidan ya zai zama bawan gidan na wani bawan Allah ya ce kada ya zama bawan gidan ya zama duk dukiyar da ya samu gaba ɗaya na gyaran gidan ne kaga ya zama bawa na gida kenan ta shi abin da ake nufi kenan mutum ya zama to a cikin duniya kamar shi ba ko ne misali kamar <laughs> ka duba zahirin magana kawai kada mutum ya zo duniya kawai ya gina gida na zaman dindin ya zo da gina gida ya kawata gidan sosai yadda kasan ba zai mutu ba a gare to yanzu zai mu ɗauka kenan duk wanda ya gina gida ya kawata wannan gida kenan ya zama wato ba bako bane shi misali kenan to abin da za mu ɗauka wajen shabai a nan wajen ya zama bako wajen shabai wato ya kasance a cikin duniya ba ya yi shirin zama jinjindin ba ko da ya yi ginin ya san cewa zai zai mutu ya bar wannan gini ya bawa magada an gani ba wai an duba janibin ginin bane da kuma kawata ginin idan mutum ya zauna a gida ya kamata ya gyara ginin da zai zauna an gani kada mutum ya dauka ne ba zama dindindin zai yi ba kawai ya gidan kara sai gina gidan kara kawai ya zauna a wuce in ka tambaye shi ce saboda ya ga zai mutu ne shi ba shi ba ne a duniya ya zai gina gida na bulu da bulu? ai gina kawai zai gina inda zai iya mutuwa ya rabu da shi a gane to wani shi ne zahirin abin da hadisi ke nufi amma ba shi ne hakikarin abin da hadisi ke nufi ba akwai wanda zai gina gidan kara amma kuma za ga cewa irin yanayin take-taken shi kamar ya yi niyyar zama dindindin ko wani gidan kara da shi amma dan fashi ne wani gidan kara gare shi amma mutum banza ne misali ba mutum kirki bane ashe ba wannan ake nufi ba a ko da kayi gini mai kyau ya zama ka san zaka mutu kuma zaka tashi ka bar wannan gida din ka bar magada in mu je kasance haka to zai zama to kullum yana taka tsantsan da abin da yake yi da ya san wannan ginin ba wani abu bane zai iya mutuwa ya bashi za ka cewa ba zai dauki wannan gini da wani kima ba eh, na'am وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ya kasance abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yana cewa za a amsai ta falatin tazi da soba idan ka kai yamma kada ka jira safiya wa idza asbata falatin tazi masa idan ka waye gari kada ka jira yammaci duk zaka iya rabuwa da zaka iya mutuwa a lokacin nan wa qusmin sihhati kalima rabbi kullun ka rika cewa insha Allah za mu haɗu da yamma kada insha Allah za mu haɗu da ka mutu haɗu da yamma irin ya dauka lalle lalle sai an haɗu a idan mutum ya waye gari to kare dauka lalle sai ya kai yamma misali kare wa kul wa kul min sai hati kare marazi karki fa'ida daga rayuwarka kafin mutuwa ya zo maka kare ƙi fa'ida daga rayuwarka kafin me mutuwa ya zo idan har mutum wato yana raye to ya riki fa'idar rayuwa kuma fa'idar rayuwa shine mutum ya bauta wa Allah kuma mutum ya yi kokari ya nisanci duk abin da Allah ya hana kuma ya aikata duk abin da Allah ya umarni wannan shi ne amfanin Allah ya rayar da mutum an gane kada Allah ya ba mutum tsawon rayuwa bai yi aiki da kyau ba annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam khairul muslimina man man qala umruhu wa hasuna amaluhu biyayyen musulmai shine wanda rayuwarsa ya tsawo kuma aikin shi ya kyau Allah ya baka tsawon rayuwa kai aiki da kyau wa wa sharrul muslimin man qala umruhu wa min wasa amalu mafi sharrin musulmi ne wanda rayuwarsa ya tsawaita kuma aiki shi ya munana wa iyaz billah na'am <clears throat> wa wa min hayatika limutik kuma ka riki fa'idar rayuwarka kafin mutuwanka ya zo fa in kana rayu ka riki fa'idar kafin mutuwa ya zo kuna da wannan ko aha sannan in mutum kuma lafiya launi ya riki fa'idan lafiyarsa kafin mai abin ciwo ya zo ya ga mutum na da lafiya to ya riƙi wannan fa'ida ya tsaya ya ta bauta mu Allah in ciwo ya zo Allah zai rishi uzuri a gari amma lokacin da yake da lafiya bai damu ya bauta wa Allah ba to ko da ciwo ya zo Allah ba zai rishi uzuri ba ku gano aha hmm. bismillahir rahmanir rahim Allah ta alaikun salam ya eh. ta ba shi da ba nauyin biyan kuɗin haya zai iya sai ga zai ina son ya rayu amma da za ba shawara farko dai shi ya fara mallaka tukuna saboda iyalansa saboda mutum na iya mutuwa mutu ya mutu ya bar iyalai a gidan haya kuma shi irin wannan taimako da ya ba lallai bane kuma wasu su yi taimako tunanin taimakon shi in mutum har yanzu yana zaune a gidan haya to musiba ne da zarar yaro su iyalansa ba san da za su koma ba da shawara zai nema za a ba shawara ya fara mallakan gida tukuna in nan gaba ya mallaki wani gidan sai ya taimaki malamin da zai taimaka ma a gani amma shi ya zo ya durkushe to ba abu ne mai kyau ba gaskiya a gani ya ɗanyi kuskure ta wani ɓangaren hmm. bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim halla tarattum hadhihi an-nahiyati janiba me yasa ba ku bar wannan wannan nahiya a gefe ba nahiya ta janiba wa bada'atun bi ta'sis al ala asasiha taqumu qa'imatu al-hukumati sai kuka fara ku da ainihin gina wata ka'ida wanda akan ta ne akan ɗinta ne wato mai tsayuwa na ainihin daular musulunci zai tsayu a gani ku tsaya ku gina wata ka'ida wanda daular musulunci zai tsayu misali shi kamata ku yi ta hanyar gina mutane akan mai akan tauhidi in gina su akan tauhidi a gina su akan tarbiyya mai kyau na'am wa zalika bi ittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ka'ida za a gina yace wannan ta hanyar bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allati rabba ashabahu alaiha wanda manzon Allah ya tarbiyyantar da sahabbansa akan ta wa nasha'ahum ala nizamiha wa asasiha kuma ya tayar da su akan tsarin ta da foundation ɗinta wannan shine abin da ya kamata ku aikata jama'a wa zalika ma nu'ajjiru anhu fi kaseerin min misl hadhihi almunasaba wannan shine abin da muke fassara shi muke furtawa muke ta'abiri da shi a cikin da yawa daga cikin irin wannan munasaba din in an dace da irin wannan munasaba din muka yi amfani da wannan dama din mu yi nasiha ga al'umma cewa babban abin da ya kamata a aikata shine a karanta da al'umma addini mai kyau in an karanta da su addini mai kyau samun daunar musulunci yana da sauki kun gane wannan jiya jiya akwai wasu baki wanda muka tattauna da su kan wannan matsala ne su suna da tunanin cewa wato hanyar da ya kamata a kawo ci gaba ga musulunci shine ya zamanto mu samu ainihin musulmi wakilai a majalisa mu samu wakilai a ko'ina misali wanda za su wakilce mu sai da cikin wani nan wakilai da suke maganar mu samu sun samu tarbiyya mai kyau idan ba su da tarbiyya mai kyau duk inda suka je ba za su wakilce mu ba amma in suka samu tarbiyya mai kyau sun samu kuma ku da muke tare da ku yanzu kowanne daga cikin ku yana kishin sunna to duk sanda ya zamanto wani taimako ya zo ga sunna za ku yi amma in mun samu wani wakili wanda ba kishin sunna yake ba bai san darajarta ba babu wani kishin da zai iya ya taimaki ainihin suna din babban abin da muke bukata mu samu mutane masu imani masu tarbiyya wanda duk sanda taimakon addini yanzu suna shirye su bayar ko ina ke kenan babu abin da ya fi daraja a makarantar da al'umma in an karantar da al'umma suka karantu to wani al'umma za su tsaya su nemo ma musulunci hakkinta idan an zo ko ina aka zo na ce ko majalisa aka zo ana so a kawo wata doka ta saba wa sunna za su nuna cewa ba su yadda ba an gani na ce ba za ma a kuskura ma a kawo wannan doka gaban su da ba za su yadda da shi ba amma an san mutane kawai mutane yan son duniya ne wanda an ba su kuɗi za su iya amsa sai a kawo wani irin bil wanda yake lalataccen bil ana so su sa hannu ko su goyi bayan wannan bil din kamar irin abubuwan da ake aikatawa yanzu a majalisu za a kawo wani wasu wani masu bil wanda kaga bai dace ma a kusantar da shi ga mai mutunci ba kuma zane a ce wai auren jinsi ai da zarar an ganka ba kai mutumin girki ne an zan ba za ku kusance ka da wannan shirman ba ko a ce misalin da mace da namiji kawai duk ɗaya ne a raba gado iri ɗaya ai wannan shirme ne ya kamata ne ka tashi ka yi wuta sosai ka ce dan Allah an za a kawo a bada zai kawo abin da hankali zai ɗauka a je da kawo muku shirme a majalisa kuna buƙatar wasu abubuwa ne masu amfani ina san gari za ga duk sanda za a kawo shi sai an tsaya an yi tunani kada an san cewa ba za ku amsa misali kuma ita. yanzu misali kamar yadda arewa take su ne masu mafi yawan mutane su suke da mutane masu yawa a shi dai abin da za kawo in ba su yarda da shi ba zai zama cigaba ba to kawai a san ga ra'ayinsu na kan matsala duk su yi mutane bayani duk wani abu wanda ya saba musulunci kada a yi tunanin ma za mu saurare shi kaga shi shikenan da zarar za a kawo wani abu za a san kawai dole ne kawai an san wayannan mutane ba ga yadda suke za su a bar shi kawai ku fahimci wannan yawwa kawai misali a cikin yadda muke zaune da wani kawai ya tunanin zai kawo mana wannan magana da Allah aka rauka Allah ku ringa yin wa'azi ga mutane da mace da namiji duk ɗaya suke ko da Allah ma ku bayyana wa mutane auren jinsu na yana da muhimmanci kuma yana gani mana karatun addini ya muke gani ai akwai renin wayo da bai zan kira shi da zan kira renin wayo da me cin mutunci ma kuma ya ci mutunci ma ya kawo da mu wannan shirman cikin na'am na'am da annahu la budda li kulli jama'atin muslimatin ta'malu cewa lallai ba makawa da kowace jama'a musulma da suke aiki na gaskiya li ya'adati hukumin islam domin dawo da hukuncin musulunci laysa faqat ala ardi al-islam ba wai dawo da musulunci kawai a garin musulmai ba bal ala kai a ƙasar a duniya gaba ɗaya ta so ta dawo da musulunci qawlihi tabaraka wa ta'ala saboda maganar Allah tabaraka wa ta'ala wallahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine wanda ya aiko manzansa da shiriya da kuma addini na gaskiya yuzhirahu ala ad-din kulli domin ya rinjayar da shi akan addinai duka walau kariha al-mushrikun ko da mushrikai sun kyamace shi ko da mushrikai sun ki sai Allah ya tabbatar da musulunci wa qad jaa fi ba'd al ahadith as sahiha hakika ya zo cikin sashen hadisai ingantattu anna hadhihi al ayata tatahaqqaqu bima ba'd to nan dai wannan aya din da sannu za ta tabbata nan gaba aya za ta tabbata Allah zai rinjayar da musulunci akan dukkan addinai ko da kafirai ba za su فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني واتو سبو دا مسلمين سامو داما تبتد وانا النص لا القرآني نعم هل يكون الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام؟ شن هنيا يرى كثر da sanar da ainihin saura revolution akan wayannan masu mulki din a ce a fito a yi zanga-zanga a fito a ɗauki makami lalle sai an sauke su shin shi ne hanyar kawo gyara din na'am alladhina yazunnuna anna kufrahum kufra ridda wanda su mutanen suke zaton lalle kafircin su kafirci ne na ridda amma ma azannihim hadha wa huwa zannu khati duk da wannan zato nasu suna zaton sarakuna masu mulki sun yi me sun yi ridda wannan zato ne to duk da wannan zato nasu huwa zannun khati alhali zato ne na kuskure la yastati'una an ya'malu shay'a duk da wannan zato ba su da iko su aikata komai ba za su iya cire sarakunan masu mulki ba misali a gari ba su da iko su cire masu mulkin za a zo ne a yi ta yaƙi a yi ta yaƙi a yi ta yaƙi ƙarshen abin a kashe jama'a a kona dukiyoyi a rusa masallatai a rusa makarantar islamiyya mutane a karkashe su ƙarshen al'amari bayan an gama zubar da jini shi dai wannan shugaba da shi da wani mulki kun gane wannan ko to irin wannan ba shi da wani amfani maimakon wannan ku kyala masu mulki su ta mulki Yanzu na mulki kuna ba su shawarwari in yi kuskure ga gaya mai gaskiya da daɗi ba daɗi gaya mai gaskiya kan kuma ka ci gaba da mai karantar da al'umma wannan samun dama ka karantar da al'umma wani ni'ima ne mai gina za ka san ni'iman ba sai ya kubuce samun damar karantar da al'umma ni'ima ne mai girma in Allah ya sa ka samu shugabanni wanda suka ba da dama kai ta karantar da al'umma kana musu bayanin addini an gama Allah ya ci kamar malamin gobe ya ce duk shugaban da zai bani dama in karanta da al'umma ya mu komai an gani? yana daga cikin dalilin da ya sanya malamin gumi ya ta adawa da wani shugaba kuma yana son ya zama gawan ma ya fi son gawan fiye da shugaban a lokacin saboda wani ya hana ne dini wani ya hana ne dini ya takura mu amma gawan ya ce je ka yi duk abin da ka so na fatan gane wannan kaga gawan arne ne amma sai ya fi son shi fiye da haka wancan saboda sun yi faɗa da wancan ku fahimci wannan to faɗa ya haɗa shi da wancan sai wancan ya takura mai to dai takura mai to duk wanda ya takura mu ya hana ni karantarwa ya hana ni bayani to ga na fusa na kawo misali da wannan ne a gani to kun ga irin wannan abin misali yana faruwa duk wanda zai takura ma wajen bangaren addinin ka ya ya rusa komai duk daɗin da zai ciyar da kai ya baka duk wani irin gata na duniya ya takura addini babu wani abin da yi a gani amma an zai ba da dama mutane malamai su bayyana da addini yadda yake a karantar da al'umma to wannan shugaba ya ta mulkin shi an gano wannan idan yana zaluntar mutane wato ku gaya wa Allah in ku gaya wa Allah lokaci kaɗan za a nemi shi a rasa ku gano wannan ko amma ɗaukar makami duk mutumin da yake da makami zai ci da shugaba to sai Allah ya ce to kana gargara da ƙarfi ko to bari baka da karfin ka gani ba ka iya yin wani abu sai ga mutum gashi da makamin a ta yaƙi a ta yaƙin yadda kake ji da makami shi ma shugaban na da ni kai kuma mutanen ka na iya karewa shugaban nashi ba sa karewa idan an kashe mai sojoji zai kara ɗiban sababbi da an kashe wasu zai kara ɗiban wasu kai kuma yan kai kuma naka mutanen ka suna raguwa suna raguwa suna raguwa sai a kai matakin da kawai sun kare gaba ɗaya kuma fahimci wannan to galiban yan tawaye ba su ka samu nasara ba galiban ka ji labarin yan tawaye za a daɗe ana yaƙi kuma ƙarshen al'amarin da kuma su da nasara ba wuce wani lokaci kan ce ko aljani yana tsoron gwamnati aljani ka kusa dai aljani to yana tsoron hukuma saboda hukuma shi ne shi duniya ta yadda da shi a matsayin shi ne mai mulki sannan kuma zai iya siyan makamai ta da ya gara masiya amma ka ɗan tawaye ba in an baka makami an baka ne a koyi wata ƙasa ce take baka makami a koye a koye a koye nan gaba an gano ta waye zai ƙara baka yanzu zai yaƙi da saudiya take a yaman da ainihin yan shi'a saudiya tana yaƙi da yan shi'a yan abin yan husiyun mutanen husi to kaga ai da suna ta kokari suna ana ta bugawa da su to saudiya tana ta duk inda makaman suke sai ta tushe makaman ta kwace makaman duk inda makaman yake sai ta kwace to haka haka har karfin ya fara raguwa yanzu kullum sai tura su ake baya tura su ake baya to yan tawaye ne idan ba saudiya kuma makamai ne, ƙari za ta yi sauri da ya sai wasu makamai yan tawaye ba su da jiragen yaki ba su da ainihin wannan ya sunan shi wannan mai ba tankokin yaƙi ba su da shi sun dubogi ne kawai da tankokin yaƙi kafin tankokin yaƙi ya shigo garin sai ya zai a an bai a da to wannan shi ne a takaice wato tawaye bai da wani amfani ana janye wa talakawa ne da mutanen gari azaba kun gane wannan ko masha Allah lokaci ne lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك